A janguriyar Nijar jama'a musamman masana da sauran 'yan takarda na ci gaba da yin furci game da korar da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi wa tsohon sakataren harkokin waje na kasar cewa da Rex Tillerson. Wannan ko awoyi kalilan bayan kammala ziyarar da ya kai a makwabciyar kasar cewa da tarayyar Najeriya. Habibu Mummuni da ke kasancewa magatakardan rashin kungiyar Sinan ta birnin Kwanni ta malaman makarantar Boko. memba kungiyoyin farar hula na jamhuriyar Nijar cewa ya Donald Trump bai san makamashin mulki ba. Wannan korata da Trump ya yi ma wannan mutunan nashi mai kula da harkokin ƙasar waje, eh, mu sai mu dibin kama Trump kin ga yadda an ka kawan hasar tare ta kashi bisa iko mutum ne wanda ya zama to bai san yadda ka da iko take ba ga gani ga hasashe da an sai a gane ke wallahi Trump dai ya Allah da ya bashi iko mai amma bai san ta da iko ba nisa ne ce haka nan saboda yau ba ta ba don mutanen da aka tare da kai a kusan ka sai kana ta ɗebe su babu wani laihi na tsaye ko ko laihi gashi dima wanda ka kama su da shi kawai ta hidda ɗaya kai ta yanzu ina gani wanga shi an nauku cikin waɗanda ya hidda ko amurka ma sun fara gashiya da wannan hidda da shi kai mutane ta bisa da gaugawa da kuma babu tsari babu shawara kawai cikin sai tashi rana tsakai ɗauki doka bisa ga mutanen da ke tare da su wannan abu da gaskiya babu shi cikin mulki kuma kamar cina cikin tahiya ya gwada bai iya mulkin ba A nasa bangaren magatakardan reshen ƙungiyar CNT ta ma'aikata duka dai na nan garin birnin Kwanni cewa da Isuhu Adamu shi a nasa bangaren cewa ya yi baban zaba kuda walki korar da Donald Trump kewa ma'aikatan baban zaba ne ko da yake daga can baya ya nuna cewa wannan korar ma'aikata da yake yi ba ya da kyawu. Ni na gani mutane ba shi kadai ne na fari ba shi kadai ne na biyu ba. Trump yana kore mutane in ka gani kuma yana kore mutane ba banza ne ba mutanen ga sun sani abin da yake yi shi yasa yana kore shi fasko mutane ne wanda ya yarda da shi lokacin da ya hau iko le ya kin shi daga baya yana kai sai wannan shine tourism person ko katre ma wanda yana korawa don ka iya kamata Trump ya saya shi ma ya diba su in sun gani mutanen ga suna aiki ne daidai ne akwai abubuwa wanda bai so sa hudda ne Trump saboda shine Trump yana kore su wannan paske ka sani ne shugaban fa ko sa so a cikin kasan turawa ko sa so Afirka wannan in sun gani wanda ya sani wani abubuwa da yawa cikin gwamnatin shi nasu wannan dole ne suna nemo su yi ekartekin shi ne ni dai don saboda shi ne na gani eh, vraiment abin nan bai dace ba parce que lokacin da na yi subirkin shi na gani wata mace ne ma an ka sa plastikin shi an ka ce la femme la fait partie da ni cikin cikin na sai ya je su na yi shi wannan ko menene a karshe ma ita wannan man ka gani ko ba kuma wanda aka ce mace ga eh, fait partie ta san na harkan da sanyi ma eh, general sosai wannan mu dai za mu ce da yi sa ido mu koda mai vraiment c'est pas bon ba dake ba chaque fa kore kore mutane vraiment fisbillahi ba dake ba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar